Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. yau laraba 17 ga watan agustan shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Majalisar Ɗinkin ta ce ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban ƙasar Ukraine da shugaban ƙasar Turkiyya a yammacin ƙasar Ukraine. Tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kare a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a makon jiya. haka kuma za a ji cewa cutar kyanda ta barke a kasar zimbabwe ta kashe akalla yara da da hamsin bakwai yayin da sama da dubu biyu suka kamu da cutar a faɗin kasar kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar ibrahim badamasi gida ya buƙaci al'ummar ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ci gaba da kasancewar najeriya ƙasa guda jama'a sai su yi ƙara haƙuri su su daure su kudura a zuciyarsu wannan abin da zai wuce kuma allah cikin ikonsa mutane za su zo su daina hankali zai shigo musu masu yi su daina irin waɗannan abubuwa. a jamhuriyar niger kuma gwamnatin kasar ta gargaɗi direbobin tasi da masu motocin a manyan motocin jigila su mutunta dokar da ta kayyade kuɗin motocin haya muna nan mun samu mutane ana ta bincike wanda ya kare ku tabbatar da cewa motar da ta dauki mutanen za mu tsaida ta takin kin za mu an shi lasisin da gwamnati ya bashi don yin zirga-zirga Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya talata cewa ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a yammacin ƙasar Ukraine. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajek ya ce Zelensky ne ya gayyaci bangarorin uku zuwa taron. shugabannin sun wakilci uku daga cikin mambobi hudu na shirin fitar da alkamar ukraine ta tekun bahar maliya rasha ce mamba ta hudu yarjejeniyar da aka kulla a istanbul ranar 22 ga watan yuli ta ba da damar sake dawo da fitar da alkamar da ukraine ke fitarwa zuwa kasuwannin duniya tare da kawar da wasu cikas ga sayar da taki da kayan abinci na rasha kimanin tan miliyan ashirin na alkamar ukraine ce ta makale a cikin jiragen ruwa kusan dozin biyu a tashar jiragen ruwa na kudancin kasar tun bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu tsohon firaministan kenya raila odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kayi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a makon jiya a cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin jiya talata odinga ya ce sakamakon da shugaban hukumar zaben kenya ya sanar ba shi da amfani a ra'ayinmu babu wani wanda ya yi nasara bisa doka ko kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa in ji odinga sakamakon ya ce odinga ya zo na biyu da kashi 49 cikin ɗari. sanarwar dai ta kasance cikin cece kuce tun ma kafin a bayyana ta domin hudu daga cikin bakwai da ke cikin hukumar zaben sun yi watsi da sakamakon mataimakiyar shugaban hukumar zaben ta ce tsarin ƙidayar ƙuri'un ya kasance da matsala Cutar kyanda ta barke a ƙasar Zimbabwe. Ta kashe akalla yara 157 yayin da sama da dubu biyu suka kamu da cutar a faɗin ƙasar, in ji gwamnatin ƙasa jiya talata. Waɗanda ke kamuwa da cutar na ƙaruwa cikin sauri a kudancin Afirka tun lokacin da hukumomi suka ce an gano cutar a farkon wannan watan, inda aka bayar da rahoton mutuwar kusan ninki biyu cikin ƙasa da mako guda. Ya zuwa ranar 15 ga watan Agusta, adadin da aka samu a faɗin ƙasar ya ƙaru zuwa 2,056 an kuma samu mutane 157 sun mutu in ministar yaɗa labarai monica mustangwa yayin gana da manema labarai bayan wani taron majalisar zartarwa na mako-mako musbangwa ta ce gwamnati za ta ƙara aikin allurar rigakafin kuma ta kafa wata doka ta musamman da ta ba ta damar fitar da kuɗi daga asusun kota kwana na ƙasa domin tunkarar lamarin ta ce za ta haɗa kai da shugabannin gargajiya da na addinai domin samun goyon bayan su wajen gudanar da aikin rigakafin inda ta ƙara cewa galibin waɗanda abin ya shafa ba a yi musu allurar rigakafi ba. To madalla, an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya To kafin dan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya, Janar Ibrahim Badamasi Babangida, ya buƙaci al'ummar ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ci gaba da kasancewar Najeriya ƙasa guda. Daga Neja, ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida ya buƙaci al'ummar ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ci gaba da kasancewa Najeriya dunkulalliya. General Ibrahim Badamasi Babangida wanda ke zantawa da manema labarai albarkacin cikarsa shekaru 81 a duniya. Ya ce haƙuri shine babban abin da ya kamata 'yan ƙasar su riƙe. domin cin moriyar juna duk da bambancin yare da kuma addini da ke tsakanin al'ummar Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Su ta haƙuri har su ta addu'a su ta fahimtar da mutane yadda zamantakewa take. A kan matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu sassa daban-daban na Najeriya kuwa tsohon shugaban Janaral Ibrahim Badamasi Babangida wanda ke cikin wani yanayi na yawan shekaru ga abin da yake cewa kullum ana badawa na bayar na faɗa sauran jama'a suna faɗa so akwai su da yawa jama'a sai su yi ƙara haƙuri su daure su kudura a zuciyarsu wannan abin zai zo ya wuce kuma allah cikin ikonsa mutane za su zo su daina hankali zai shigo musu masu yi su daina irin waɗannan abubuwan Tuni dai 'yan Najeriya suka fara tsokaci a kan waɗannan kalamai na tsohon shugaban Najeriya Alhaji Barde Ikon Allah daga Sulaja na ɗaya daga cikinsu. E to hakikanin gaskiya abin da ya dace kenan musamman a wannan lokaci da muke. A cire wani bambancin addini da shauransu a haɗa kai domin a samu zaman lafiya da ci gaban Najeriya baki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya muke a Najeriya. Su kuma su ne iyayen ƙasa. shi yasa muke addu'a da kuma irin aƙida irin nashi da ke taimakon al'umma a ƙasar nan to shi yasa muke addu'a da kowa ya haɗa kai ya kwantar da hankalin shi mu ci gaba da du'a'i a haɗa kai ƙasa ɗaya tsintsiya ɗaya maɗaurin mu guda. Duk da yanayi na yawan shekaru, General Ibrahim Badamasi baban gidan na ci gaba da samun manyan baƙi da suka haɗa da 'yan siyasa a gidansa da ke kan tsauni a tsakiyar birnin Mina Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Sarfil ya da labaran duniya kashi na biyu. wani mai sa ido kan yaƙi da 'yan adawa na wata kafar yaɗa labaran kurdawa ya ce turkiya ta kai wani hari ta sama a arewacin siriya kusa da kan iyakarta inda aka sha akalla mutane goma sha ɗaya ciki har da sojojin gwamnatin siriya harin dai ya faru ne a yammacin garin kobani da ke arewacin ƙasar kuma ya zo ne a daidai lokacin da ake zaman ɗaɗɗar a arewacin siriya tsakanin mayakan kurdawa da ke samun goyon bayan amurka da kuma 'yan bindigar 'yan adawa da ke samun goyon bayan turkiya rundunar sojan siriya ta ce harin ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku tare da raunata shida ƙungiyar da ke sa ido kan yakin siriya da ke da hedikwata a birtaniya ta ce harin da turkiya ta kai ya yi sanadin mutuwar mutane sha ɗaya inda ta ƙara da cewa ba a tabbatar da ko dukkan sojojin siriya ba ne an kuma ce mutane takwas sun samu raunuka a cikin wani rahoto mai ban mamaki na rubutu da bidiyo Wata tashar labarai ta Sweden da ke mai da hankali kan Bangladesh ta bayyana yiwuwar wani gidan yari na sirri da ake ajiye waɗanda aka tilasta ɓacewarsa a Bangladesh. Cikakken rahoton na Netra News ya dogara ne kan bayanan da aka rubuta na wasu mutane biyu da aka tilasta musu ɓacewar, waɗanda suka ce an tsare su a gidan yarin da ke tsakiyar daka babban birnin ƙasar. Dukkan mutanen biyu sun tabbatar da cikakken bayanin labarin Netra News. a cikin hirar da suka yi da murya amurka ta wayar tarho a cewar mutanen biyu gidan kurkukun ana kiransa angar kuma ana gudanar da shi ƙarƙashin darakta janar na hukumar leƙen asiri reshen leƙen asiri na sojojin tsaron bangladesh kamfanin dillancin labarai na netra ya kuma buga hotunan sassan gidan yarin waɗanda suka ce jami'an soja da ke ci gaba da aikinsu ne suka ba su. da Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. inda gwamnatin kasar ta gargaɗi direbobin tasi da masu manyan motocin jigila su mutunta dokar da ta ƙayyade kuɗin motocin haya ko kuma su fuskanci fushin hukuma bayan da wasu 'yan kasar suka fara korafi akan yadda aka fara fuskantar ƙarin kuɗin motocin haya a washe garin ƙarin kuɗin man diesel ɗin da aka fuskanta a farkon watan nan na agusta sanadiyar abin da aka kira mamayar rasha a ukraine sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin yamai ta hanyar wata sanarwar da ofishin ministan suhuri ya fitar ne hukumomin nijar suka ja hankalin direbobin motocin haya waɗanda suka hada da taksi da faba-faba dangane da abin da aka kira rashin dacewar ƙarin kuɗin irin waɗannan motoci da galibin su ke amfani da man fetur wato essence malam sama'ila dan isa shine daraktan kula da harkokin zirga-zirgar motoci a ofishin ministan suhuri kai taksi kake da ita ba a kara kuɗin essence ba ya za ka zakkuwa ka cuta matalaka ka ce za ka kara kuɗin taksi wacce hujja ke gari ka an kara muku wani haraji ne yan fafa fafa su mun zanna da su mun ka ce a cikin fafabu da ke da kwai ayyamai Da nawa ne ke shan gazuwal in adadin fafaban da kuke wandi bai kai kashi biyar ba cikin kashi ɗari sq ana ya ƙara haka nan kuma na hidi musu gwamnati ya ɗauki doko doka wadda ta ce shi zai ka'ide kuɗin kurs 25 fafafa taxi dala 40 idan mun ka ga wanda ke ɗauka da haka nan wallahi za mu kwata da shi wannan kashedi na zuwa ne a wani lokacin da kamfanonin jigilar motocin bas bas wato gar modern a nasu bangare suka yi karin kashi goma daga cikin ɗari na kuɗin motar da aka saba biya daga wannan gari zuwa wancan kafin gwamnatin nijar ta ƙara kuɗin man diesel to kome hukumomi ke cewa a kai tare da su mun kai takarda mun ka ce to za ku ƙarawa daga nan zuwa maradi an ɗauka ku ƙara jika guda zuwa zandar a ƙara ɗari uku haka mun kaɗan ƙaƙara musu a cikinsu babu wanda ya ci bai rawa muna nan mun samu mutane ana ta bincike wanda ya ƙari ku tabbatar da cewa motar da ta ɗauki mutanen za mu tsaida ta so sai tekin za mu an shi lasisin da gwamnati ya bashi don yin zirga-zirga. sai dai gamayyar kungiyoyin direbobin motocin haya ta utan na ganin alamun rashin adalci a yankunan na hukunta, a bisa la'akari da wasu hujjoji. sakataren kungiyar direbobi ta senko taxi ga mace muhammadu shine kakakin wannan haɗaka transport kasuwanci ne yan faba-faba da ke gani motocin haya ne ga masu gidajensu duk rana sai sun zuba balas abinda muke cewa sama jika goma sha biyar su ɗauki mai litir talatin ko da haka akalla kenan jika hudu ko da haka a ƙara musu alhali gwamnati ita ta zamana da wa'ansu gunguna masu sufuri kamar masu kwamfani bisu-bisu wannan gwamnati ta yarda su ƙara sun ƙara kuma ta ce su 'yan fa ba ba za su ƙara ba kasan dai babu gaskiya bayanai sun yi nuni da cewa tuni wannan mataki na hukumomin sufuri ya rutsa da wasu direbobin motocin haya da ake zargi da karin kuɗin zirga-zirga a tsakanin unguwannin birnin yamai a wunin wannan talata 16 ga watan agusta inda aka tsare su a makarantar horon 'yan sanda sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. da wannan ta faru sai na ci gaba da tuntuɓa har kai ƙarshen cewa ni zo na saki aiki na muka sai mu biyar muka tsaya takarar nan a ƙarƙashin faru aka soke zaɓe daga baya aka sake kiran zaɓe ranar tara ga wata delegate suka zaɓe ni gaban hukumar zaɓe gaban sauran jami'an tsaro da kowa da kuma su sauran shugabannin jam'iyya aka tabbatar da ni a matsayin ɗan takarar majalisar dokoki na jiha wanda zai wakilcin karamar hukumar mulki ta da a majalisar dokoki ta jiha juma'a da ta wuce sati biyu da hukumar zaɓe ta kafe sunayen 'yan takara sunana da bayanai na ta kashe wurin to daga bisani bayan haka ta faru kamin ma a kai ga laka sunayen wasu daga cikin shugabannin jam'iyyata na karamar hukumata sun tuntuɓe ni da in janye ma wani wanda bai tsaya wannan takarar ba takar dan majalisar tarayya ya tsaya bai samu nasarar wurin firamare election din shi ba zaben share fage na jam'iyyar da an kai cewa da fanar ba aminu magaji ba wanda shi a ɗan majalisar da ka mu a halin yanzu majalisar dokoki ta jiha an neme ni da in janye in ban mishi ni kuma ban yarda ni janye ba saboda mutane suka wakilta ni don sun gamsu da ina iya wakilcin su idan na jaye wannan ba hakki na bane ni kadai to kwatsam sai ɗaya na gajiya eh shekaran jira friday an taru a karamar hukumar mulki tare da wasu waɗanda ah, magoya bayan shi da kuma wasu shugabannin jam'iyya ni dai gaskiya sanin da nawa delegate banga delegate ko guda wurin nan tsaye ba an dai taro an ɗaga hannu ne ya yi jawabi na cewa ya gode da an ka naɗa shi zaman ɗan takarar ɗan majalisa to sai abin ya kwance min kai ni dai ba a tuntuɓe ni ba ni ban jaye takarata ba ni ban rasu ba tun da yan mutum ya rasu ne ake canza shi an laƙa shi. Siraju Muhammad Shuni kenan wani ɗan takarar majalisar dokokin jihar Sokoto a karamar hukumar mulkin Dange Shuni a karkashin inuwar jam'iyyar APC. yake korafin ana kokarin yi masa kwacen nasarar da ya samu a zaben fidda gwani domin baiwa wani da ya takarar majalisar wakilai amma bai sami nasarar zaben fidda gwani ba lamarin sirajo dai ɗaya ne daga cikin cece kuce da dama da ake fuskanta a jam'iyyun siyasa daban-daban a najeriya a yayin da babban zaben kasar na shekara ta 2023 yake daɗa karatowa ko a cikin shirye-shiryenmu na baya mun kawo muku wasu korafe-korafe irin wannan a jihar niger inda shi ma wani ɗan takarar majalisar wakilai yake korafin barazanar karɓe masa takarar bayan da ya nasara a zaben fidda gwani domin musanya shi da wani a jihar kebbi ma mun tattauna da wani tsayar da 'yan takarar jam'iyyu dai abu ne da yake kunshe a kundin tsarin doka na yadda za a yi shi da kuma hanyoyin da za a bi wajen gudanar da shi a ta bakin masani shari'a da kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo umar shi tsarin mulkin najeriya in maka ɗauki sashe na ɗari biyu da ashirin da ɗaya wato ya ba jam'iyyu dama su ne za su iya tsaye da ɗan takara to sannan tsarin mulkin kuma sai fito da tanaje-tanaje musamman ma dokar zaɓe inda ta ba hukumar zaɓe ƙarƙashin sashe na ɗari da hamsin da uku na tsarin mulkin najeriya dama ta a shirya ka fito da ka'idoji na yadda za a tafi da harkokin zaben to a karkashin haka ne ita dokar zaɓe ta ƙasa wato wadda aka yi sa ma hannu a shekara ta dubu biyu da goma majalisar tarayya ta yi ƙoƙarin yin gyare-gyare wanda gyare-gyaren nan an kai shugaban shugaban ƙasa tashi shida kamin daga bisani aka samu dama ya sa hannu to ɗaya daga cikin gyare-gyaren da aka yi shine wanda ya shafi maganar ɗan takara wanda kuma da yawa sai ya zamana hatta su kansu waɗanda suka yi dokokin wato 'yan majalisa ya zamana na Allah ko dai suna da jahilci akan wasu tanade-tanaden ko kuma a kiri da muzu saboda abin ya zama zai ci su suna nuna kamar su ba su san da waɗannan tanade-tanaden ba. Saki na tara na dokar zaɓe ya ba da hurumin cewa da tamanin kamin zaɓe a tabbatar an tura jadawalin sunayen 'yan takara na kowace jam'iyya. To da yawa sai suka yi jan kafa sai da ya kasance kusan lokaci ya kure sannan suke ta farniyar neman yin zaben eh, fito da 'yan takara sannan daga baya kuma aka zo har ya kai ga waɗansu suna yin naɗi na wucin gadi wato don dai a biya wannan lokaci kar a saba ma lokacin da doka ta baya ana nake na wucin gadi daga baya sai a nemi hurumi ko kuma dalili na a canza wani Allah a sa wanda ya samu tikitin takara ya yi murabus ko kuma ma a je kawai a ce ai mun canza shi wanda kuma babu wannan hurumin a doka sashi na 31 zuwa na 34 ya ce idan har aka tsaye da dan takara to labudda dan takarar nan da aka tsaida ba zai canzu ba sai a dalili ɗayan biyu wanda sashi na 34 ya magana ko dai shi a ƙashin shi da ra'ayin kanshi ya rubuta ya ce ni ne. Alkashin kai na na janye ba ni son yi takara ko kuma idan ya mutu waɗannan su da dalili biyu kawai da za a iya canza ɗan takara wanda kuma ko da an canza to labudda sai an rubuta ma kuma zaɓe ta ba da sati biyu a sake zaɓen ciro na maimaitawa a fito da wuri wanda a cikin nan kuma ɗaya daga cikin ka'idar shirin dole ya zama ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fafatawa ta farko su ne suka cancanta kawai su shiga wannan ciro na biyu dokar zaɓe ta najeriya ta yi haramci ta yi takara guda biyu a lokaci daya a kakar zaɓe guda daya ta yi takara misali ta shugaban ƙasa baka samu ba ta kai yi tsallan baɗa ka ce kuma ni na samu tikitin ɗan majalisa ko na samu tikitin gwamna ko na samu tikitin wani abu to wannan tsarin duk an yi gyara idan har kai takara ɗaya baka samu ba Na labuda an yi maka ritaya sai dai ka je kai tagumi ka zama ɗan kallo a zaben da za a yi zuwa gaba. manazarta dai yana ganin cewa sha'anin ya 'yan takara abu ne da koda ana yin sa a can baya a siyasar najeriya to amma bai bayyana ya haifar da cece kuce kamar a wannan kakar zaɓen ba farfesa bello muhammad bada shehin malami ne a jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto kuma mai bashin baki kan lamuran siyasa watan babban matsalar da muka samu mursala ne rugujewa shugabanci na adalci mun samu shugabanni a hakikani waɗanda ba su kishin ƙasarsu najeriya waɗanda tsoron allah su ga baki shi don haka doka kowace iri suna iya karya ta domin biyan bukata ta kansu mutum wanda ke son shi shiga zaɓe in dai takarar shugaban ƙasa kaka so ka ce kaka shiga shugaban ƙasar ka in kuma gwamna kake so ka tsaya kai takarar gwamna in kuma na dan majalisa kake so na dattijai ka tsaya ka yi abinka in na dokoki ka so na jiha ka tsaya kai abinka ka bar mu Allah al'amarinka to sai haɗama ta shugabannin mu ina son shugaban ƙasa in ban samu ba zan zo in takarar gwamna in ban samu takarar gwamna ba in takarar majalisar dattijai to duk inda ya zan waɗanda an manya kuma su a shugabanni yanzan ba su da kishi na ƙasa wannan shi an mugun rashin arziki wanda najeriya ta yi da abin shina sannu-sannu ana gani ne kamar ƙarami sannu-sannu ƙaramin magana ta zama babba domin yanzu abin ya biye kusan ko'ina a ƙasanmu haka ne abin da ke da ban mamaki shi ne ita kanta hukumar zaɓe ta ƙasa tana da sashe nata na masana shari'a to yaya za a yi a ce mutumin da ta san da cewa ga doka ta zaɓe ta saba kuma ta aika wai wakilinta ya koma zuwa wannan wuri abin da nake nufi a nan mutum ne wanda ita ba ta da takardun da mutum ya ce tabbas ya sauka ilaka ne babu sannan kuma wanga da ka son shi koma shiga zaɓe yanzu shiga farin ta zaki bai cikin waɗancan na farko da suka shiga wanda doka ta ba da dama ko za a sakewa su ne kuma INEC ta san haka amma duk da haka a koma tara mutane kuma INEC ta koma zuwa daga nan kaga an fara samun matsala babba to duk inda ya zan doka ana barin ta saki ba a tabbatar da ita to za a samu matsala in ka biyu kwanaki da aka tsora samun matsaloli gudan shugaban majalisar dattijai ne gaba dai na ƙasa Hmm. shi ne ake jidali ya je takarar shugaban kasa bai dawo ba ko da karfin tuwo ana so a tilasta wanda su ga nasu gani sun bar shi wai dan wutan gadi to ka da waɗannan abubuwa a najeriya ba su kawo kallo ba kuma su nan da yasa kake ganin matsaloli sun ka tabaibaye mu tattalin arziki ya samu matsala zama lafiya ya buwaya kowannen su bai son shi bar kujera in mutum na gwamna yana gani in ni kare gwamna in ban je majalisar dattijai ni zanni ni tagumi ba ina ne isan gina akwai tsohon gwamna na sakwato wanda yan jarida suka tamba cewa ba ka cewa majalisar dattijai ya ce sakkwato gaba ɗaya mulka a koma raba ni ita uku in ɗauki kashi guda in koma can to ka ga wasu suna gani a aka ya can ko laɓewa ka wasu suna ganin ka yi kuru ma ka na kai shan giya kusu gaba ɗaya kana gwamna shugaban ƙasa gaba ɗaya ka kaso saboda ko baka samu ba ana baka mataimaki duk wannan saboda in ka yi mulki na adalci in ka cinye da adalci wallahi baka tsoron komi. saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za ku ji mu dauke da wani sabon shiri a madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruk sanyin na yanzu kuma ga wannan sako. zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba filatani ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talaka da suke ko uwani wataran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta yau ga mu cikin shiri na zauren matasa yau gaba daya. To madalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya talata cewa ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a yammacin ƙasar Ukraine. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajek ya ce Zelensky ne ya gayyaci bangarorin uku zuwa taron. Shugabannin sun wakilci uku daga cikin mambobi hudu na shirin fitar da alkamar Ukraine ta tekun Bahar Maliya. Rasha ce mamba ta hudu. Tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kayi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a makon jiya. A cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin jiya talata, Odinga ya ce sakamakon da shugaban hukumar zaben Kenya ya sanar ba shi da amfani. A ra'ayinmu babu wani wanda ya yi nasara bisa doka ko kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa in ji Odinga. Sakamakon ya ce Odinga ya zo na biyu da kashi 49 cikin 100. Cutar kyanda ta barke a ƙasar Zimbabwe. Ta kashe akalla yara 157 yayin da sama da dubu biyu suka kamu da cutar a faɗin ƙasar, in ji gwamnatin ƙasar jiya talata. waɗanda ke kamuwa da cutar na karuwa cikin sauri a kudancin afirka tun lokacin da hukumomi suka ce an gano cutar a farkon wannan watan inda aka bayar da rahoton mutuwar kusan ninki bi cikin ƙasa da mako guda ya zuwa ranar 15 ga watan Agusta. Adadin da aka samu a fadin kasar ya karu zuwa 2,056. An kuma samu mutane 157 sun mutu, in ji ministar yaɗa labarai Monica Mustangwa. Yayin gana da manema labarai bayan wani taron majalisar zartarwa na mako-mako. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Ciki har da rahoto a akan yadda gwamnan jihar Imo ya siya wa jami'an tsaro a motoci masu silke. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. ni Muhammad Hafiz Baballe nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.